to bismillahir rahmanir rahim muna nan cikin abin da babin mu muhimmanci wato bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen addu'a wal khairu kullu khair alheri duka alheri fi ittiba'ir rasul karim yana cikin bin manzo mai karamci wato duka alheri ya tabbata ga bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal iltida'i bi hadayi da shiriwa da shari'a wata rasun da faɗawo da sahiya bisa tako ne daidai wa daida in yana yiwa wani zuwa na haji da hidimta hanya ce wa huwa alƙudu wata da ummatu shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne abin koyi da al'umma su wal uswatu hasanatu lahu kuma shi ne abin koyi kyakkyawa gare su wa qad kana akmalun nasu zikran lillah shi ya zama shi ne mai kammala mutane da zikiri ga Allah wajen zikirin Allah ya tsara kowa zikirin Allah wa ahsanuhu qiyaman bi du'a'i kuma ya yi kowa kyawun tsayuwa da addu'a ga Allah wato ga addu'a ga Allah babu wani mai addu'a kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mai addu'a Annabi ya yi shi addu'a ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka kun ga kotun da ya yi kowa a addu'a kuma ya yi kowa zikiri to kamata ya in za a yi zikiri in za a yi addu'a a yi kamar wada zikiri sallallahu alaihi wa sallam Allah ya taimake mu shi ƙara mana imani da ladabi da biyayya ga shi da kuma dole sallallahu alaihi wa sallam wada hara saboda wannan wa inna man istama lahu fi hadha al duk wanda a abubuwa biyu sun haɗu gare su cikin wannan babu na tsaya da gomar askari na bawuya da zanta zikirori na annabi na biyu al'adu ya ce ma'asura da zanta addu'o'i waɗanda aka rawaito ma'afani ma'aniya tare da fahimtar ma'anonin addu'o'in wa madadula ta da fahimtar abinda addu'o'in suka nuni gare shi wa da kalbi da halartuwar zuciya inda take wasu ha'iza wajen zikiri da addu'a da addu'o'in nan ya zama mutum sadda ya kai yin addu'an nan sadda ya kai yin zikirin nan ya zan zuciya ta yi ta halartu da abin da yake yi wa kade kamula nasibu to wannan mutum ne hakika rabo na ya kammala mina kai na alheri wa azuma hazzuhu kuma rabo ne ya girma min sadari na zama dokai saboda haka kun ga abu cikin abin da ya wani kyau wato akwai lizimtar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wajen zikiri akwai lizimtar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wajen addu'a yana cikin abu wanda ya wani kyau idan mutum zai yi zikiri kamar wada annabi ya sharanta kun san Allah ya ce wasu kuru kama hada ku ku yi zikirin Allah wata ya shirya shi mutum ga al'ada sai abin da biyar ta kai ne ya hijin karfi ya shirya ta ga wanda an kasa shi al'adar mutum ke za ka ga abu mai wahala amma in ya sa kai ne sai ka ga shi na yi amma sai ka ga abu mai sauki in an ka sai ka ga yana jin waya al'adar mutum shi yasa za ku ga yanzu wasu rikiri su kai sai ku ga suna ta tuma suna cikin kan inda Allah ya ce su ba kansu kashi ba su da Allah ya ce su sa hannu su ta kabar gaban su shi suka yi ji mutum ji ba kai ne da yi don kai yanzu ta haɗa ku ka fi hannun kaɗai kaɗan buge gaba ne haka shi zai yi amma da yake wancan shi ya takai ne kowa zai tashi ba kafin sai ka yana ta ajiye wani ma idan abin nan ya hau sama kwarai wato sai ka ga yana kuma yana watsa cikin kwata kwata kazan ce amma ganin yadda gari ya shiga cikin ƙazantar ka don shaidani ne ya nuna mai shi haka nan daidai na to amma kai ka ta ka ce ya shiga kwatannin ka ganin yana shiga to haka ne shi mutum sha'ani ne haka ne yake in ya sa kai ne abu to bai ganin wuya abin amma in an ka sa shi sai shi rika ganin wuya abin in sa shi an amma in ya sa kai ne bai ganin wuya abin to in ba don haka nan ba babu abu mai saukiwa wanda ya yi yin zikiri kamar da an taroto shi ka zanna ka samu natsuwa cikin natsuwa ka zanna ka faɗe shi yadda ya kamata cikin natsuwa wani abu ya yi shi daji ta da ruwa wa fata wa dunin jihar mina kawai da zai illa kawai abin da qur'ani yace wala takun na al-ghafilin saboda haka gafalallu abba zo kamar cikin su kada zama cikin gafalandu Allah ya taimake mu wada hada aidon don haka eh a ahlul ilmi malamai masu ilimi suka kula kwarai da jami'ar masu ma'asura suna ta kokari su tara har addu'o'i wa'anda aka rawaito litakuna baina aidin nasu don ta zama tsakanin hannuwan mutane ai kun ga kowane littafi kun ka karanta sai ku ga babin addu'o'i a kawo addu'o'in annabi a kawo addu'o'in in an ka kare sai a kawo addu'o'in annabi da sauran annabawa in aka kare a kawo addu'o'in magabata mabiya ne shi annabi da mabiyan annabawa saboda na baina a aidin nasu don ta zama tsakanin hannuwan mutane wa bi matana ulama kuma ta zama inda mutane ka iya karɓo ta su karanta ta wa yastaganu biha anil awradi don su samu rika waɗannan zikirori su wadatu da ita anil awradi daga zikirori alfahu da waɗanda aka haddasa auradi wurdodi wurdi wanda aka haddasa kun ga wurdodin da aka haddasa suna da yawa wal adiya da addu'o'i al-mubtada na bid'a addu'o'i na abin nan na bid'a wayanda suna nan mutane sai yi suke kuma addu'o'in nan bid'a ne ba lada aka samu da su ba da shari'a ta yi wannan ta ɗauki wannan mataki na gwargwadon wada ya kai yiwa don amfanin jama'a قال الإمام أبو القاسم إمام أبو القاسم الطبري الطبراني رحمه الله في مقدمة كتابه الدعاء في مقدمة لله ني وتو الدعاء sunan abin nan الناشي الدعاء هذا كتابه وأن wannan littafi نار na Jami'ar da adiyati rasulullah ya hada addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi sallam haddani ala zalika abinda yi min kashe daga wannan anni ra'aytu min minan nas ni ga da yawa cikin mutane kada ta maskaku hakika sun yi riko bi ta sajai da addu'o'i na na sajau abinda ake cewa sajau wato kaudin magana da Hausa wato kamar harafin da ka yi daɗe kana magana da inda ka tsaya da harafi guda ka ka tsaya don ga ƙur'ani ba da ya yi sajau shi ba sauƙi na yi ba fasaha ta yi walle da iza ka da wasu ha wallai da iza ka da ma wadda aka rabbuka wa makala kun ga wannan shi ya kashe masa jawo duk da alifin alifin ya tsaya to ga qur'ani shi wannan fasaha annabi yana ta jawo allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa ilman nafi'a wa lisanan zakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a kun ga duka da alifin ya tsaya to shi ma fasaha ce amma in wani zai zo ya dora ya canto irin yadda zai yi shi addu'a da irin wannan sai a ce ta zai wani ake kaudi kaudi na yake hmm. ya ce to irin wannan ta jawo ya ga mutane sun rike shi sun rike addu'o'i irin waɗannan saboda haka ya so ya tattaro addu'o'in annabi sallallahu alaihi sallam wa adiyatin wudi'a ala adadin ayyam yace sun yi riko bi adiyatin taja'in da addu'o'i na tajahu wa adiyatin da wasu addu'o'i da an aza da an aza su ala adadin ayyami adadin kwanuka yau ga addu'a da za a yi gobe ga addu'a da za a yi jibi ga addu'a da za a yi har rana ta kare daga juma'a sai juma'a addu'a juma'a juma'a dai aka yi ta idan addu'a da juma'a an ci. in mutum na jin yin ya ce yana samun abinci to ran alami ko kashi kaza sai ba ka yanka bare ka samu abinci sai ran jima a kanta kai yawan kuyi da yi ka ran jima. su duka addu'o'in mushrikai na kuna ji ko wajajen wa'azozin mushrikai zai ko da suna cewa rana kaza a yi a kaza a karanta ayoyi kaza rada duk ba nan ba a wannan sallah duk wanda ka ji kwaɗan sallah ba kai ne sai rada sun ka tsara Randa abin bauta sai tsara mu to amma ga sunna ana faɗa maka yadda za ka yi ibada ya rage gari ka radda ka ji nishaɗi ka yi da yawa randa babu nishaɗi ka yi kaɗan amma dai ba a cewa ba a yan sallah kaza irin kaza duk ibada ka ji an ce ibada ce amma wa an ka faɗi wata rana ran nan ɗaya aka yi wannan ibada to ba ibada ta ba ibada ba ce ibada kan koya mutum lokaci ya aka faɗa kama a ce ba a yin sallah idan an ka yi ba a haddasa sallah idan an ka yi sallah asuba ba a haddasa wata sallah nan ta nafila ta ɗawayi na musamman idan rana ta kai tsakiya ba a yin ta ɗawayi idan an ka yi sallah la'asar abinda kawai za a ce maka kenan saura kuma duk kai wa da ka karyawa amma a kebe ya ce raka kaza za ka yi kuma da sura kaza wannan za ka karanta tsoro Allah kawa dubu daya wai tsaye kana tsaye ka karanta tsoro Allah kawa dubu daya halar sallah abin gana halar sallah abin da shahiwa rana da to haka nan suka tsari tsarensu haka nan suka tsara abubuwansu suna yin wadda duk suka so ya ce to ya ga wa'annan abubuwa har doyar ma ga tana an aza adadin kwanuka yan azumi ya yi ta a ce yau ga raka a kora ta a nawa ba a yi kuma ga surorin da za a karanta gobe biyu ga wata ga da za a yi su waɗannan na jiya ba a koma yanzu bai eh wannan ibada ba a koma yanzu bai to malami ya ce da ya ga an aza na abubuwa mimma allaba alwarraƙo na abinda wasu alwarraku na marubutan takardu na wari takarda ya ce to laturwa an rasulullah wayannan ibadodi ba a rawaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ana adima asabi ba kuma ga wani aka rawaito su cikin safai ne ba wala ana adima na tabi'i ne ba ga wani aka rubuto su aka rawaito su cikin safai ba radiyallahu anhu da iskan yace ce ma maro ya a rasulullah duk da ku ga abinda da an karwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min karahiyyati da tajaji da na karanta tajaji da addu'a wa ta'addi bi kitar haddin ya kaga shari'a wa allamtu hadha alkitaba don haka ne rubuta wannan littafi bil asanidi al ma'thura da ni wata aka rawaito an rasulullahi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya dalilin tsabarani na rubuta wannan littafi na shi addu'a ila akhir kalamihi rahimahullah har zuwa ƙarshen magana sai rahimahullah wa min al-mu'allafat al-jayyida bayan littafin can na tsabarani addu'a to cikin littafai wanda an ka rubuta al-jayyida masu kyau ya da babu ga wannan babu akwai al-azkaru nawawi na wayo wannan da kuma zama na ta karanta a ko yana cikin littattafai da sun kai muwafaka da sunna war kalimar dayyib da ibn taymiya akwai wani littafi da aka cewa al kalimar dayyib na ibn taymiya duk da yake dai akwai hadisai masu rauni ciki don kun ga albaniya ya abin nan ya yi shan da shi kuma ya da wasu hadisai yana cewa masu rauni to amma dai littafi na mai kyau alkalma tsayyib walawabilu a tsayyib da alwabilu tsayyib shi ma littafi na na zikiri shi ma dai yana da hadisai masu rauni ciki ne amma dai littafi na mai kyau da ilimin tsayyib fahariyyun bil musulmi ya dace da mutum musulmi an yi fi da ya yi ƙoƙari ya fa'idantu min mitu da hadiyar kutubul ma daga waɗanda da sauran masu kima wato kowannen ku yi kokari ya samu addu'a'u littabarani ya samu al'arkaru annawa ya samu alkalimar ɗayyib shi alkalimar ɗayyib ban san ko nawa yake ba amma dori kada malam yake kwaɗaitarwa cikin karatu ne cewa a sai shi wannan lokaci wato wasu wurare ana ba sai kyauta amma inda kan ji shago bai kai ma kwadaga guda ba lokacin bai kai kwadaga guda ba saboda karamin littafi na kamar kawai biyu eh eh musamman wannan talikin da na ga albani ya yi mai wato abubuwa na da sauki shi yasa kun ka ga ni ina son a yi canji shi na ka a yi canji kila an kai canji naira ta tashi ta koma daidai da dala to mai yi wa kaya za su koma da suke dana ko da yake ya yan kasuwa yanzu ba irin talata ba e to dama najeriya ta da tafadi sai a ce da kudin najeriya a canza a sai su ko ina duk afirka duk inda ake kasuwanci idan darajar naira ta ɗaukata to duk wa'annan da kamar na da a faɗuwar naira to za su yi kuka da ci gabanta don kayan da za ka sai yanzu sai ka ba da nawa na aka sai da jika guda ka sai ba dubu ɗaya da ɗari ɗaya kwanaki ko to kun san da naira na da dama dama nawa ta ce naira ɗari da nawa ta ce ana ta kuka an ka fita ta wata biyu naira na ja da baya sai a sai kaya nan saboda daraja kuɗin su ke in sun ka sayi a to ka to da ya saifa ya kaɗan ka canza naira ka gane ruri da yawa to yanzu matsalar da annan da naira ta tashi za ka ga abubuwa za su domin duk ya kaka ce da dala ka awo to dala ga naira ka za ta kama farashi sai ya sau ni shi yasa nika son a yi canjin yi saboda da an yi canjin nan kun ga littafi zai faɗi littattafan ga da aka yi mana tsada za su faɗi sai mu sauwa su kawai mu zube zafi ba. don yadi matsalar yadi sauki gare ka matsalar masana sauki gare ka kai matsalar yi shi da baci ne aka yi shi an matsala to in naira ta yi daidai yi ya faɗi yawa hmm, in ka samu dubu ɗari ka ba zuwa sai a yi ma kwali uku ko kwali uku ko biyu da littafai malam sai ka ci ka sha ka ba wani ka dibi wanda aka so ka aji ka rarraba mutane saura to amma ku yanzu da ake ga abubuwa akwai wahala da yanzu kwanaki na ce ku sai wani littafi kun ka ce ba ku ya sai to yanzu yin Allah ya taimake mu canjin gaye daidai naira ta koma daidai kuna yi sai tun da kuɗi na za a ba su sai ka ba su naira ta yi daidai da dala ta amerika sai ka ga abubuwa komi ya faɗi masarar ma ko ana su ko ba a tuwa ya faɗuwa ta kai wancan sati ba dubu ishirin da takwas take ba wanga sati ba dubu ishirin da hudu take ba to ai ya allah ya so wanga sati muna nan to nan je ga ko a ni ba ma je gana da ka magana a yadda naka da magana yanzu jiran na kai jibi a ce dubu goma sha biyu ai sun gama shi na aiki shi na nake gaba ba nan da ganin na nake magana yan kasuwan nan gana da ƙauyuka ai nace maka sun gama tsawayawan wadawa sun kai gaba da ya kasuwa muguwa fada ne abin ga nera ta ta mara daraja wa'annan yan gaggawa a kauyawa ne ba ku ganin wani an ce tawaye da buhu ne guda ya daɗe da su aje a shi ma bai sani ba har wasu sun gabe da wasu ya hanka ko sai ta mulki an ka kina ya buhu nan masara ya sayi an ka ko buhu a yi kida ko wani an ka ɗiba murjiya da ya kaya na yaso an ka shi da fiye kuɗin ka ba su da kyau ai doko shi an kai bai tawo da kai ne da kai ne ya je kasuwa amma kawo shi gida an kai to suna ta kokari su kai ne ta kudin su lalace sannan su ba su zuwa wani birni su ce wani abu sannan ba su da wurin ajiya sannan kudin da sai karin bukatar su to da zara an ka gama canjin ga darajar naira ta ɗaukaka ni na san littafi sai mutum sai abi ne da kyau hmm. kuma in za kana wurin wa'azi sai ka sha mai da sauki yanzu nan zuwa birnin kano sai ka sha man dubu goma nan zuwa birnin kai in za kana wa'azi birnin kano sai ka sha man dubu goma eh? a'a in ai ko ya yi tsada yanzu ko an lunka shi ko uku in naira ta kai darajar ta dawo zai dawo naira ya kaɗa tun da ai tana dai aka aure ta wani ne naira ta komo da take ko an ce ƙara zai yi sai dai naira ba ta koma da take amma duk kuɗin da za a ƙara mai ba zai kawo da yake gaba in naira ta koma da aka so tun da dala ta za a yi aure yanzu ba ta ganin saudiya suna kuka cewa mai ya yi ƙara amma riyal na ya faɗi riyal ta ta faɗi lokacin sai mai ya kai a kusan ya kusan naira ɗari riyal ɗari to da ba su sani ba ta surociya najeriya akwai tsada nan ga ko naira ɗari bai kai ba kudin su na da sauran daraja ba irin namu ba namu namu na sun kawai kuma dalaga da ita aka awo ƙwarai da naira ta koma daidai komi zai koma dukka duk da dai mana yan kaso mu ba ta kyau amma dai abubuwa za su yi sauki saboda ta ku ki Allah Allah ya taa darajar naira ta dawo da kyau ya eh, ku yi addu'a ni ina son darajar naira ta komo da kyau don littafin shi haka bugun littafi yara na yan makaranta ba sun ta bugo muku da sun ciwa eh, wai ta ba yare kyauta ba dole ba naira ta naira ta to duk laihin kwana ku waɗanga da azauna wurin da duk ku adalin bisa da kayanan ku da azauna wurin da ku na adana? to ku aka tunatarwa kullum amma ba ku addu'a ba ku addu'a Allah ya taimaka mu gwamnati ta yi nasara ga ayyuka alheri da wannan in an ka tashi baci da ku aka baci ba ku bane to ku ba in ana baci ku ban batawa ku sa albarka ku sa albarka sai abubuwa sun sauki in sun kai sauki waɗannan saurin yi da arha haka nan kaka kawo abin da kaka so da ana. Allah shi ƙara mana gudunmawa sai da taimako to fariyin musulmi ya dace da mutum musulmi an yi da ya yi ƙoƙari ya samu fa'ida min misali hazi da kutub da kayyama daga irin waɗanda littafai masu kima al-mubayyana wadda an mai bayyanawa ko almubayyanatu wadda an ka bayyana alama usira an rasul da gai abinda aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waya da ma wa zalika mutum duk irin littafan da ba irin wadan gabe ya da su mimma a hadasa hu alwarraqun wa an wa an sha'ahu wanda alwarraquna suka haddasa kuma almutakallifun suka farar da ita su mutakallimu na su ko wayanda ka dora ma kansu yin abin da Allah bai aza musu su yi ta kokarin kawo abin da ba aza musu don wani na ya aza ma ka kaga wani wuridi ka ce mutane ga ya ka aza su gare shi yau su yi kaza gobe su yi kaza ko ka kaga wani wuridi ka ce kullum sai sun yi shi da sayan an kai sallar su ayi kullum bayan la'asar sai sun yi shi kullum bayan magariba sai sun yi shi wani na ya aiko ka kai wannan kai kana iya yi da kanka amma ka azawa mutane wannan ibada wani na aiko ka ka aza masu ita su ne mutakallifo na Allahu jami'an da mu da ku duka Allah shi Allah azaita mu da zuma sunna bin sun inda zinta sunna da mu da ku Allah ya azaita mu da zunta sunna bayi a tsara hairar umma kuma Allah shi azaita mu bin sawon yayyan al'umma sallallahu salawatullahi wa salamu alaihi wannan shine ƙarshen wato wannan baɗi. to ba mu gushe ba muna ta magana dai akan addu'a at-tahdiru Ali ya adi da muhallaka addu'an nan da muka ambata wadda an ka haddasa da wurdodin nan da aka haddasa to a kula da suwa za a yi nesa nesa da suwa takaddamar kalamu magana ta gabata haula ahamiyyata ta tsaye da sunna ta du'a gehen muhimmancin aiki mutum ya tsaya ga sunna wajen addu'a bayanai sun gabata game da muhimmancin mutum shi ma kai ne kai ne aiki da sunnati ga sunna fi du'a wajen addu'a wa daruratu luzumi hadayan nabi kuma bayani ya gabata game da bayanin da lura lizimta shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam wato mutum ya daure ya rubuci sunna sai fi a wajen addu'a da zikirori da annar du'a ibadatun don addu'a ibada ce ga bai wa mutum ya azama kai ne sharuɗa na yadda waɗanda shari'a Allah ba ta azama ba tun da ibada ce wal ibadatu munnaha ala tawhid wal ittiba ita ko addu'a maginarta wato madinarta a azata a dakatar da ita ala a akan tsayawa sai wanda an karwaito ibada wal ittibai da kuma bin wanda an karwaito a yi la ala hawa ba bisa ga son rai wal ibtida'i da bid'a ba ba a so mutum ya yi ibada bisa ga son rai ne da bid'a ba a son ibada haka nan ba lada ba a samu za ka ga wayanda suka daga su irin wayannan abubuwa suna yi duka da son rai da ganin dama za ku ga wahala da ciki ku dibe mu yanzu ta ku a ɗari ka kowa ku dibe mu mu yan izala ɗari ka kowa ta ku ba ku tsaya ku ta kallon mu za ku ga duk wanda bai rijimci suna ba cikin mu babu wanda ya yi wahala yau sai a shirya taro a ce makaranta kaza za a yi lancin don makarantar nan ta lalace a gwada wa mutane makaranta in an ka to a sa ɗalibai su yi karatu a koya musu wani wuri a ce in an ka to shi za ku karanta a mai su makaranta su yi kwanaki makaranta nan suka kwana hada da dare, ana ta wani karatu jibi in mun ka to shi za ku karanta karatun nan shi za ku karanta abinda aka yi kokari na aka yi a samu kuɗi kun ga sun wahala sun wahala ta biyan mutane in an ka samu kuɗi mutum na ji na gani an ce an samu miliyan biyar makaranta ce tana da aiki na miliyan uku sai ka ga ko na dubu ɗari ba a cikin ina kuɗi suna can wani wuri kuma iya magana ya gane kuɗi yana ji yana gani an wuce su kuma waɗanga da suka yi abinsu da kansu wayanda ba su da tsari suko kowa shi ka yi lancin zine da kai ne in ya samu kuɗi kwana biyu sai gaji an ce ana biyu mai bashi ina wa'annan kuɗi sun sayi gaban ga Allah an ka ƙago bikin yaya ɗalibai an ka ƙago bikin musabaka duk wannan fa yaudara ta jiya wani abin nan babban ah, ɗayan musabaka ya ce ya bari ka yi min bayani ya daɗe ya nemi bayani malam ka ji abin abuwa ba gaskiya ba ya ce shi ya je masabaka kuma ya yi naɗai. sai gwamna ya ce ya ba shi kujera hajji guda hudu shi ya hau guda ya kawo ‘yan uwa ne guda hudu su hau kowa guda ya ce rana kaza a kawo wannan abin nan wannan alarama a kawo shi ofis dina ya ba shi wasu kuɗi ya ce wallahi rigar da ya ba su a ita ɗaya an ka bari ya ce kuma wallahi ba a bari ni ga ofis nan shi ba uwaye na duk suna nan ba a bari kowa ce maka ba duk an haifi ya ce wallahi ni na an kawo wanga abu ki kuma gwamna sai da gwamna ya jinjina mai ya ji daɗi amma an ka ce gobe Ah, ban da gobe ranar rana biyu ta an ka ce a tabbatar da an kai shi can ya wadda waye na mutane makaza suna aiki a ciki ya ce wallahi ko ni wa a bari daga wajen nan ba bai wani na kuma ɗan izala na kawo muke a mana ba aiki Allah rama ba ce da ba yi an ka tawa an ka shirya irin wannan an ka ce min mallan tawo yace yi ni na tuba an kai an kai ne ji wallahi bai an kai an kai ji wallahi bi shi kai ya ga musa ba to malam jiwa ga irin wahala da sun kafa sunna annabi jiwa ga irin wahala shin amana dare da rana yanzu kuna zaton malamin nan da ya ɗauki kujerin ga guda biyar na da ta yaron ga da ta uwaye ne guda hudu kuna zaton hayya zai da su da shi da mata ne sai kuwa su zai sai kuwa zai yi kwana biyu sai ce ya sai shi su duwa inda abin da ya shahara so mai cewa a bashi kaza mai cewa a bashi kaza haka za a yi to haka nan wani mutum ya taba gaya min da yake shi wannan mutum ne da shi ba na Allah na ba shi da an ka ta yi yace su yi musabaka kuma ya ci kuma an kawo kaya ya ce amma sai an ka hana mai kotu ya dawo sai ya ce ya bari da sun ka gane shi duk sun ka sai ba su ci sai sun ka to sun ka ci, su yi mai shugaba ba ɗaya tun da an kai mai shugaba bai dawo gidan ba wanga gida ne bai dawo gida. don kai ya zo a mai wa'azi bai dawo gidan ga tsoron da an kai mai shugaba musabaka saboda yanzu suka ce ka to mai yawan mutane haka nan na su masu idan Allah ba su da yawa mai yawan mutane don haka nan na su wanda kai mutum ya tawo yana suka aiki iri kaza saurara shi ka kai shi a koyi saurara shi ka ga a kai inda da ana zama karka tare yi eh, wallahi malam ba na Allah na ruka ce hmm. malam gomi ka gani ka ce hmm. yi sai ya gama cikin bayani ne za ka ga inda za ka saba za ka ga inda za ka saba to haka nan na abubuwa suke da haka ku sai dai ku bi sunna sai ku samu saukin abubuwa in kun sai kun bi sunna idan ba ku bi sunna ba wahala ɗaita don haka na ce kan ku dibi wasu ɗari ko guda ku dibe mu mu ƴan ilala ku ga wadda wahala da muke cikin ta ƴan ilala dori sun ga wannan wahala dori shugabannin ƙasa da kansu su ka tawowa su gayyaci malami ki ta roƙo nai ya tawo suna son gani ne akwai maganganu yanzu ha mutan bai su aka suna cewa babu rana habaran kai da yana so yan gani kai to wallahi malam baka samun gani na Allah ya gawarta mana Allah ya daidaita maka sunan annabi wato ita ibada Allah wal ibadatu munaha ala tawhid wal ittiba an gina ta ga tsayawa da an karwaito ga annabi da bayan annabi la ala hawa ba kan son rai wal ibtida'i da ka ga a ba wa sabaka al isharatu isharata gabata ila anna sunna cewa lalle sunna kada ja a biha bayanu du'a bayanin addu'a ya zo cikin sunna wa jami'u ma yasha'allahu da dukkan abdihi da dukkan abin da yake da alaka da addu'a bayanan wafiya bayani kammalalle shafiya wanda ya haɗa kowane bangare lamazi da alaihi babu bai da ƙari gare shi bai zikir anwa'i sunna ta ambaci nau'in addu'o'i wasu ruɗi da sharuɗan da aka yi cikawa a samu karɓuwar addu'a wa adadi da ladubban addu'a wa auƙati da lokutan da aka yi karɓa addu'a wa da zalika da wani wannan mimma ya ta'allaqu biyu wanda yake da alaka da shi duka sunna ta yi bayanin wa'annan abubuwa ku rika karba ibadodinku daga sunna annabi in kuna karba za ku ji saukin abubuwa wani abu sai ku ga a wabbai yiwa kuma sai ku iske shi a shi yana yiwa wala hada don haka fa innal muta'akkida hakika abinda adda karni kwarai ala kulli muslim da kowane musulmi biya da babul azim da wannan babu mai girma an yi shahida kowane musulmi ya yi kokari fi tsala da hadayen nabi ga bidar shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a da addu'a ka nemi sharuɗa da ladubba wayanda annabi ya shirya game da addu'o'i wato na yin alwala na da farko na cin halatta da yin alwala lokacin addu'a da daga hannuwa lokacin addu'a da wasanta alƙibla lokacin addu'a da farawa da yabo ga Allah da wata wata'ala lokacin addu'a kuma da rigewa da shi da farawa da salati lokacin addu'a kuma da rigewa da shi da kira Allah da kyakkyawan sunaye na yi lokacin addu'a da tawazi da kaskantar da kai da karewar zuciya gaban Allah subhanahu wa ta'ala in addu'a ta yi girma da sadaka kamin a yi addu'a wasu mun karanta da ku a cewa in addu'a ta cika waɗannan sharuɗa la ta kada tsorafi ba ta ta ta aje wata ko alama idan addu'a ta cika waɗannan sharuɗa ba a je wata to ku kula da waɗannan ladubban da a sunna ta shata wajen addu'a in za ku yi addu'a a ku dubi wayannan sharuɗan wayannan ladubban wato in kun dube su sai ku yi istihari da wayannan abubuwa sannan kuma ciki akwai kulawa da wasu lokuta akwai kulawa da wasu lokuta kun gani a lokacin da an kai kiran sallah tsakanin kiran sallah da iƙama ana ansa addu'a nan wuri tsakanin iƙama da ta da sallah ana ansa addu'a nan wuri su ne al'aukatu ɗin da ya kani sannan bayan an yi sallah ta farilla ana ansa addu'a saboda hadisin da ya ce ayyuka abin na ya ayi asma'u ya rasulullah ya manzo Allah wace addu'a Allah ya karbawa kala dubur abin nan a dubur a eh, ba shi ba akwai wani abu gaban sa da to ciki dai ya ce wa dubur salawat da bayan abin nan yawa fi jawfin lailil akhir wa dubur salawat jawfin lailil akhir tsakiyar dare na ƙarshe sanda Allah ka saukowa yana cewa manya da uni fa asabi wala ina mai kira na in an samu ya sa'alu ni fa odiya ina mai roƙo na in bashi man yasta gabiru ni fa aga la? ina mai roƙon gafara gare ni in gafarta mai su wannan lokaci ana an sa su a ƙarshen dare wa duburu salawati da bayan salloli in an kai sallah an ta ƙari duk lokacin da an kai sallah an ka ƙari to Allah na an sa addu'a wannan baje sa'annan wato a ranar jima'a Allah na an sa addu'a ranar jima'a kai tsaye na biyu yana an sa addu'a wasu lokuta ke bantattu ranar jima'a kamar lokacin da liman ya zanna bisa da bayan sallar la'asar kusan haɗuwar rana Allah na ansa addu'a na akwai sa'atul ijaba nan wuri. to duka in kana nan in kuma kana makka lokacin da ka yi harama da hajji Allah na ansa addu'a lokacin da ka yi harama da umra Allah na ansa addu'a duka waɗanda lokuta ne da ya kamata a ribance su lokuta na da ya kamata a fa'idance su wajen addu'a Allah yana ansa addu'a waɗanda lokutan to ku kula da a wayanna shi na mai littafi ya ce wato mutum ya yi ishihadi ga ire-iren wayanna. wa an yi haruta shaddal hirfi mutum ya yi kwaɗayi kwaɗayi mai tsanani alama a rabata sabili ya san hanyar annabi ga yin addu'a wato hanya annabi wani lokaci suna yi kama wada qur'ani kai kun ga qur'ani yace musa na addu'a fir'auna wa mala'ahu فرعون wa amwala وأموالا hayati dunya rabbana li yudillu an sabili kun ga sai da ya gabatar da wato dalilin da zai tashi a tuwa ya ce allah ka ba fir'auna da mutane mai zinatan ka ba su tsawa mulki kenan kuma ka ba su amwalan dukiyoyi don jin daɗin duniya Allah ka ba su waɗanda ne zullo an sabi don su da mutane daga hanyar to wannan dalili shi yasa zai yi addu'a sai ce rabba na da misala a amwalihu wa shadu ala qulubihim to kai ma yana da kyau ka rika lura da irin waɗanda matakai wato ribi hanyar da annabi ya fi wato game da addu'a da ya kata bi a tara lalle mutum ya ji sawo ne kadiri addu'o'in nashi wurare na daban-daban nan inda dalili kaza ya saye ka bi zuwa nan inda ka lana, in dai kana iya gane wannan to duka da waɗannan abubuwa gwargwadon iko eh, abin nan wa ayi harisa ala rinsa alama arba sabili ya liyakata fiya atarahu wali ya tsira ala na haji don ya yi tahiya ga hanyar annabi wali ya zama ɗari ƙasa don ya lalace hanya zai salawatun lahi wa salamu alaihi wa ja'atuwa wala ya juzu da musulmin bai halitta ga musulmi an yi yadda jama'a ya san rati ba sai ya lalace wata addu'a da an rati ba kun san race ba an ce ma salawatu kansu an ce musu arrawatu saboda da an yi azur ya an jima za a yi la'asar ya an jima za a yi magariba yan an jima za a yi shayi su ne rawatib to akwai nafiloli akwai zikirori su ma rawatib in ka yi sallah asuba akwai zikirorin da aka so kai in ka sallah in ka yi azhar ma akwai su in ka yi da azhar wa'annan rawatib na to wani kawai ya tsara ma shi to ba waɗanda da annabi ya ce ba ga waɗanda waliyuwa ne ya ce ko shehuwa ne ya ce ko malawa ne ya ce da an gama sallah ko wata sallah sai kayi su wayanda ba shari'a ta shar'anta su ba yace to ba ya halitta haka ba ya halitta haka ya yi mutum ya ce ma ka karanta kul wallahu in ka tsara sallah a asuba kai kul wallahu kawa uku wala a'udhu bi rabbil falaq kawa uku bi rabbin nas kawa uku ka yi abin da, Allah wa la ilaha illa huwa al da qayyum qawa annabi ya faɗi haka ne shi ya ce kuma abin wannan ratibi nashi shi yadda. ga Talla sallah ya ce wanda ka yin sallah ya karanta yi tukurfi a cikin wata ruwaya da kulwar lawa da qul zai babu abin da ka hana mai shiga aljanna in ba mutuwa ba in ka bai mutu bai shiga aljanna amma in ya mutu zai shiga aljanna to kun ga waɗanda duk rawatibu buna amma annabi ya ƙara to amma wani kawai ya zanna ya ƙara maka shi wanda ya kaso to shi a laifi amma in dai kai ne annabi ne ya tsara maka to shi an ka aiko a kamar a ce ma in ka gama sallah asuba ka karanta la ilaha illallah wa la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadirun sau goma in ka yi magariba kuma ka karanta sau goma annabi ne ya ce haka shi na allah ya aiko da wannan sako ya yi da shi zuwa ga mutane da ta yi ko bayan sallah asuba ko ba bayan ta baka ce a wuzu da kalimatun lahi ta mata mai shara ma da tsawo. bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim tsawo annabi na shi ma ya sa'a. neman tsari to irin waɗanda abubuwa wani kawai ya zo ya tsara nashi ya ce ga su su za ka lizanta ko yaushe ya ci ba ya halitta ga musulmi wala ya juzu le musulmi ya halitta ga musulmi an ta zima ya lizimci addu'iyatar ratibata wata addu'a ke rarra ga kowace sallah kowace rana aw makhassasa ko wanda aka kebe bi auqatin muayyanatin da wasu lokuta ayyanannu ita wannan addu'a a ce ba a yin ta sai lokaci kaza aw bi sifatin muayyana ko da wata sifa da an ka ayyana ba a yin wannan addu'a kamar wadda addu'o'in shari'a suke ita sai da wata sifa da an ka ayyana cewa ma ware da min zalika fi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-karim banda abin da aka rawaito ga sunna annabi mai karamci to addu'a da an ka rawaito ga sunna annabi duk wanda annabi ya tsara wannan daidai na amma al'adiyatul aridatu amma addu'a wadda ta saba mata annabi allati tahassul min muslim wadda ka saduwa ga musulmi wadda ba a tsara ta ba addu'o'i waɗanda ba a tsara ba wadda ka zama dole ga musulmi bi sababi umurin saboda wasu al'amurra kadi da lahu da ta gita mai wannan falahu an yasa Allah ma sha Allah kamar yanzu kana tayya kayo nisa ta kawo wani wuzi an ka ce ga fashi na sun tare hanya mutane sun tsaye ana son a koma baya kuma ana guda iske wasu can baya wannan wani abu na ya gita makanan babu wata addu'a da an ka kifi ma an ka ce ka kai ka kira Allah kawai wasu na ba duk da an ka ce a cika na sharuɗa duka aje su duk an wuce su walau an yi zala Allah ma sha yana dama ya roki Allah ga abin da ya so bi ma la bi ma shari'a abin da dai duk bai saba ma shari'a duk dai abin da bai saba ma shari'a ba ya halitta nan kai sai addu'a haka ga cewa ka hita don ka shiga tsaka mai waisani to nan babu da yi kai addu'a kai amma dai ka sharɗanta ma kanka wata addu'a ke fantacciya wadda ita dai aka yi wannan lokaci to wannan laifi ne amma dai in addu'a ce mai gittowa a kila yunwa jiya kana buƙatar abinci to kana da maka yi addu'a nan babu wani ratibi na wuri a ɗan baba na aure ya kaso babu laifi shi ta addu'a lokacin da matsalar ta gito mai tun da damuwa ta gito, ta wani mai wani kuma sai ka ga yana ta harkoki ne a kai da wannan damuwa wani mai sai damuwar ta motso to in ta motso ka yi addu'a addu'a da ya sauƙaƙa wannan ba ke kwantar ta ba ba keɓe lokaci kai wanda za ka yi sannan ba ku lura da wannan keɓewa daban yin in ta gito daban ku lura da wannan amma dai duk da haka nan kada ka yi shirka da Allah wajen addu'a ka shi na yace wato abin na fi ma na yunadi ma shari da abin da bai da sabani ta da shari'a saboda haka ko da irin waɗanda addu'o'i na masu gittowa wato, ka kauce ma abin da ya saba ma shari'a wajen addu'a to Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne ya ƙara mana ibada sai talati ya karfafa mu ya girmama mu ya darajarta mu ya karrama mu ya daidaita mu da sunnan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ita ita addu'a gwargwadon imanin mutum gwargwadon addu'a in mutum na da imani da Allah kwarai to zai ta roƙo Allah kwarai wanda aka imani da alhaji ko da ɗan siyasa kwarai ne da Allah to zai ta roƙon su ne da Allah yana iya barin gida ne tun da sai ya ga sai wajen shafi na dare ya dawo ya kona ya ga ku bashi shi ko wani yana iya barin gida ne ya shiga masallaci ne da sai har zuwa wani hali ya yi na ta roƙon Allah ya bashi ko wannan imani na kowa da inda imani ne yake wanda adda imani da Allah to za ka ga duk matsala ta samu ya daga hannu ya Allah to shi ya yarda da Allah kwarai shi ko wanda da ta fada mai iya mai gida mai gida in baka bani banda mai bani eh gaskiya na dan bai da Allah gaskiya na bai da Allah mai gida aga eh kware haka nan na komi same su mai gida dai komi same su mai gida dai mai gidan gaba Allah na ba shi ma ya gaji da su amma babu da zai to amma wanda shi Allah a gaba ne za ko mi same shi Allah ne ko mi same shi Allah ne ko mi same shi Allah ne shi yasa shi kuma Allah yana son wanda a haka nan gare shi duk wanda a haka nan ga Allah shi kuma Allah yana so sai ka ga ko ku ga bukatoci ne suna biya cikin sauki shi wannan da ya kaɗaita Allah da abin nan da addu'o'i ne da komi to ku yi duk duwar kuka iyawa ku bibita Allah cikin zukatan ku da kowa ku yi ƙoƙari ku bibita Allah ya da kowa cikin zukatan ku ta sa Allah gaba cikin zukatan ku ni gaskiya na ga ni babu wata matsala da su taba samuwa ta nasta Allah gaba bai nasara babu ta kowace iri wadda nasta Allah gaba bai nasara wata rana wani ya yi da wani abu nashi zai sai suwa sai ya ce a haɗa ne yana sai ni ce ina sai sai wani ya ji takaici na sai ya yi sauri ya sai shi ya bayan kuɗi ya ce wallahi sai ya sai suwa mai shi da tsada hmm? ya sai abin nan dubu ɗari biyu da wani abu da ya sa ya sai suwa ya sai suwa don shi naira dubu ɗari biyar har da wajen tamanin haka ya kai wahala da yi ina nan muna magana shi sai wani biyo ya ce malam ya wannan abin ko eh, abin nan magana ta aka yi ce ni ruwan ka ya ce wala akwai ruwana ya ce wala akwai ruwana malam sai ya dawo sai ya fake shi ke bai daga wa zai zai zuwa da abin da yake sai biya wurin mutumin wahalar da ya kaso bai yi ba aje mai ɗaya na yi a mutumin ga ya kawo aje mai ɗaya a mutumin ga ya zuwa da don shi da nan da an ka sai zuwa mai mutumin ga da sai ya aje mutumin na sai biya sai ga takarda ɗaya zai kawo mini wata rana wani ya ɗauko wani abu ne yake zai suwa ya ce ya rantse da Allah bai suwa ya rantse da Allah sai ya banna na rai kuma ya faɗi gaban jama'a suka zo suka waɗanda ce ku kyale share shi ne Allah malam da matsala ta kai ta kawo an ka kurbato shi yana cikin gidan ga ra alamin ban ko hitowa ya kwamfata shi ko hitowa bai ra alamin ko sai ga sallah ya kwamfata shi dole ya tau kuma ko ɗari ban basuwa wani ah, abin nan can sun kai abin sun ka ƙari daga tsari an ka faru wahala daidai ko in yi shi dole waɗanda son sun ka yan wahala amma Allah da iko ne wahalar da niso in yi sadda niso abin nan bai bari da yi gaba ni ka ta taka dare an gaba na gari sai mace ta ya kuma to yana gaya ba ya ko zanci Allah ni gaskiya ban taɓa wasanta sai ga wata matsala ko wace in ji wata cewa matsala saboda haka ni haka nan naka son in shirya ku gare dan na ga na san ba ni ɗaya na ba wanda duk yake yin ko kun ka bi shi ne saboda haka abin da biyar da ne ka kawai daga hannuwan ka sama kuma ka ce ka dade ba a biya ba in ka ga ka dade bukata ka ta biya ba da in ka sai ka nan na ukuri warku alai inda wani kai ke mai kuka kai zaune warki alai kai ke mai kuka kai ke mai kuka kuma kika tuya sani ta da a baka faɗa mai wallahi ko baka bari wallahi ban bare baka kuka ina roƙonka wallahi ba bari gaban da kowa in ba kai wallahi ba bari sai ka bani gaban da mai bani in ba kai to uwa ma da ɗan da ya yi kuka ta ce ba da bashi yan maka mata da kuka ta gane bai da kowa mai bashi abin nan sai ta ba ta yi shawara ki to dai jama'a na halarka bare Allah ne ya uwa da sai to ni haka nan naka son ku hau wannan hanyar duk abin da ya sami ku kuma fuskantar shi dai ko wani lokaci kun ga yanzu lokacin minahici yanzu kaka minahici ta kama yanzu kaka minahici ta yi sosai to ku rike Allah da kyau in kai wa wasa mina kai na kai ka zama ku rike Allah da kyau Allah ya taimake mu mai wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على